ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل <clears throat> فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

miladiyya muna karatu ne a cikin wannan littafi ahkamul jana'izi wa bid'uha na al allama al-muhaddith muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi a inda a karatun baya malam yana bayani <clears throat> dangane da abin da ya shafi har yanzu rikar kabari ya zama idi wanda malamai suka ce lalle yin hakan ba daidai ba ne an kuma yi bayani mai ake nufi da rikar kabari ya zama idi na ji za mu tashi ne inda ya ce haza wa kadi sabaka fi kalami shaykh al-islam ibn taymiyyah anna بعض أهل العلم رخص في إتيان القبر الشريف للسلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها وكأن ذلك يقيد عدم الإكثار والتكرار بدليل قوله عقب ذلك وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه a بعيدي baya dai har ma an yi maganar kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda har islamu mini ibn taimiyya yake cewa sahabbai sun kasance hatta kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kowane lokacin sallah ne suke zuwa kabarin ba sai daga lokaci zuwa lokaci ba kowane lokacin sallah guda biyar sai sun je kabarin ba wani lokaci sai sun dawo daga tafiya ko kuma dai daga lokaci zuwa lokaci shi ne har a wani guri malam ke cewa amma idan aka ce kowace sallah ko kowane lokaci sai sun je kabarin annabi domin su masa sala'a wato su masa sallama don kai ziyara gurin ibn taymiya ya ce ni dai a iya sani na ban san akwai wani malami da ya yi rangwami akan wannan ba to kaga kabarin annabi ma kenan sallallahu alaihi wasallam ballantana sauran gurare to bayan wannan sai malami yake cewa ba ya ce wannan kenan ba sabaka fi kalamin shekul ta taimiyya to kaga ya gabata zance ya gabata a cikin maganganun shekul islam ibn taimiyya cewa annaba da ilmi wasu malamai daga cikin manyan bayan allah cikin masu ilimi rakhasa fi itiyanin kabari sharif lissalami alai sun yi rangwame dangane da zuwa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam idan da khalal masjid sala in mutum ya je masallacin annabi da niyyar yin sallah an ya kai shi makabartar wato me ya kai shi masallacin ya je yin sallah to idan mutum ya je yin sallah ya halatta amfani da wannan dama kuma ya kai wa kabarin annabi ziyara amma kada ya zanto ko da yaushe ya yawaita yin haka su yi sai ce wa ka anna zalika yuqayyidu adam al-iksan wato wannan magana kenan kamar tana nuna shekul islam tabiya yana yin kaidi yana yin da baibai bai saki maganar kai tsaye ba ya yi mata kaidi da cewa kada a yawaita wata karar kar a maimaita bi dalilin qawlihi aqida zalik saboda shi da kansa za ka gano dalilin haka a ƙarshen maganarsa da yake cewa Великая война. musamman da da ake firgita mutane da su cewa ba a mintin talatin yi su gama da najeriya a sun ba to ana yi hadin koma da mai tabbas kansa ya yi gizo man da zai samu yanzu da zai shafa na ya rasa kum da zai samu ya tace kansa mai kyau ya rasa kuɗi mai kyau da zai samu yanzu ya yi masa aski mai kyau ya rasa sanda yayana yake son ya ɗauke ni aiki a kamfaninsa wato ya ni aiki a kamfaninsa wato har zan je sai na tuna zai iya ƙara samun arziki da ɗaukaka wallahi saboda bakin hali sai na ƙi don kar ya ci gaba yanzu abin ya dame ni wallahi so nake da tuba kuma na kasa yaya zan yi ban san allah ya kama ni idan da gaske ne abin da ya faɗa aini a iya sani na ban san mai da ba amma dai ala iya halin inda kana so ka gama da duniyar ma lafiya ka daina suma ɗin ka daina rashin lafiya a ya kamata ka tausaya ga ba ma a je lahira ba tukuna saboda haka ala ayyi halin dai in mutum ya yarda Allah yake saba kuma yana cutar da kansa ya ishe shi ya tuba daga wannan bala'i haka mutum na so ya tuba sai ya ci waɗannan sharka da mai lahalari ya faɗa wa shuruɗin taubati annadamu alama fata wani ya tuba Allah ya bude ila zambi fi ma baki alaihi bil umri wa an ya taruka al ma'asiyata ko fi sa'atiha yace in kana mutalabbisan ha. dole mai lahalari yace wani da ko Allah ta'ala ya shirye mu idan da ya hadda gaske yake mu ne masa addu'a Allah ya shirye shi kuma Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu wannan kuma yace yace tambaya shine akwai magana daga annabi cewa ba a hada ba a hada ba a hada ko karni biyu ya ce karni biyu eh, wai ba a hada karni guda biyu an san karni dai wai misali a karni sai ya ce misali nono da kifi abinda ya ce kenan kawai sannan sai ce menene halaccin sayan kaya kayan abinci don a ɓoye a ɓoye shi zuwa wani lokaci idan mutum ya samu riba wato don mutum ya samu riba ko akwai wani nau'in abincin da za a iya ajiyewa bisalam to wannan hadisin gaskiya ban san shi daga annabi ban san shi to annabi ya faɗa abin da na sani ya dan sani na ba magana annabi ba ce maganar waɗansu likitoci ne irin na da kuma hadda na yanzu kama abubakar aljazairi ma cikin littafin sai ya kawo magana yana magana kan kiwon lafiya ba hadisi ba ne amma bisa tajariba bisa yau da kullum na fata an gane akwai abin da mu da iyaye da kakanni yau da kullum in kana yin sa za su iya cewa yana cikin kaga ba wai hadisi ba ne ba wani karanta suka a ilimin likitanci ba amma yau da kullum saboda sun san jiya sun san yau sai su rika cewa ah, kai ba a kaza ko ba a cin kaza ko ba a hada kaza da kaza zai iya janyo ba kaza ka ce mishi hadisi ne ko kai karatu likitanci ne a yi ta jariba ne na fata an gani to akwai mutane da galibi in suka sha nono da kifi babu shakka ya ne musu illa a ciwon ciki wani ma sai ya yi amai mai ban mamaki da ya ce yana amma ba hadisi ba kawai ta hanyar ne ka iya cutar da na fata an gano shi ne har laraba suna da wani karin magana da suke cewa la ta sharabin la ta samak wa ta sharabin laban ko la ta sharabin laban wa ta samak suna magana akan wawul ma'iyya amma ba wai hadisi ba ne malam wannan kuma akwai abin da ake kira hodin kenan wato itikari haramun ne annabi ce la ya hata kira illa khata ba mai itikari sai mai sai mai ganganci ma ya boye abincin ya tsada ya fito da shi akwai abin da wasu suka ce ba laifi ka ajiye in yi tsada daga baya ka fito da shi amma ba nau'in abincin da mutane suke amfani da shi abin nufin kamar abu ne wanda dama masu neman sa sai masu kuɗi Kamar ce ko kayan mota ko wasu kayan gine-gine a ce bari a ce sai sun yi kudi zan sayar wannan ba abinci ba ne na fata an gane amma abin da mutane suke bukata na kayan masarufi yau da kullum idan kana da hali ka sayi mai yawa ka koyi mutane na bukata suna cikin wahala kana kallo ka fito da shi sai an je nesa ake kowa ko yana wahala a gari wannan kan haramu haka kuma akwai masu ganin cewa akwai abubuwan da idan a zamaninsa gashi nan ya zama ruwan dare baya wahala amma sai ka ce to akwai wani lokaci da ya kai kuɗi kamar barkono misali wani lokaci za a ga barkono gashi nan available wani lokaci kuma ya kalle shi shi ne ba wata tsiya ba amma sai ka koya ta kwano dubu da barkwano din nan ka rasa kuma me ya amfanin sa ba gurin to amma sai ka ga wani lokaci wasu a nemi shi a kuma ya shiga bala'i ya zama kamar abinci a nemi shi wasu na ganin a lokacin da ya samu barkati ko irin albasa din nan za ka ganta ta samu barkati ka ce a bari jiyan ajiye ta kusan da ita yanzu ba ta da daraja in Allah ya sa ta yi daraja sai mutum sayar su malamai suka ce wani bai zama ya yi wadar kodin din na fata mun gani tunda da lokacin ba a bukata ta ta yi yawa ilan ka bata ma lalacewa za ta sai ka san yadda za ka yi ka gyara ta ka kusan da ita akwai wani yanayi da za ta yi karanci abu ana nema yanzu ana sayan katon kwano naira ɗari naira hamsin akwai lokacin da za a kwano ɗaya ana sayan ta ɗari biyar misali ko sama da haka kuma na ganin wanda bai shiga ciki ba amma dai abinci wanda mutane talaka ke bukata yau da kullum wannan haramun ne a dole ka yi hadasi ne kari abin ya karya tsarkin jiki ne ake ce mishi kari wato duk abin ya fita daga cikin mutum shi ake nufi da kari shi ake nufi da hadasi kamar bawali bayan gida a rehi da sauransu duk abin ya fita daga cikin ka ba ya same ka daga waje ba shi ake kira hadasi abin ya same ka daga waje shi ake kira habasi wato kari ba wato na datti kuma sai dai ka wanke shi amma dole ka tana to anan sai yake cewa wa shartu wa shurutuhu ashara shardan sa shi alwala kenan ita alwala idan za ka yi ta kuma tana da sharda kafin Allah ya sa alwala ka ta karbu na farko yace al-islam musulmi ba zai alwala Allah ya karɓa ba wa tamyizi sai ta tamyizi alal akalli mutum ya zanto dan shekara bakwai shine alwalarsa za ta zanto gyararriya ya san abin da yake yi tsakanin mai kyau da mara kyau shi ake kira tamyiz wanniya sai kuma ka san me za ka yi a ranka cewa lalle alwala nake yi ba wai ina yin kuskure ma bane alwala nake irin wanda Allah ya ce a yi dan a ai sallah wastihabu ha. sai kuma wato abokantaka da hukuncin ita niyyar abin nufi a nan kamar azumi ne malamai suka buga misali idan mutum ya ɗauko azumi tun safe sai wajen sha biyun rana sai wani sababi ya sa zai karya sai likita ya ce to yanzu ka je ka ci abinci a ina azumi a ka karya shi kenan sai kai ni yaran ka na karya wurin je nemi dan lemu sha saboda za a yi mun allura ko za a yi mun kaza ko za a yi mun aikin ko za a yi mun karin ruwa ya ce ka riga ka yi niyyar karya ina fata mun gani kana neman lemu ne ka sha baka samu ba me za ka yi ne a azumi nake to amma kuma an ce hakura shine nake so in sha ruwa to daga wannan lokacin wasu malamai suka ce azumin ya lalace ko ka ci ko baka ci da za a dawo a ce ka an fasa wannan aikin ka bari ka kai azumin naka sai dare na fata mun gane wasu suka ce azumi ya dai ka ci wasu suka ce a to tun da dai baka ci ba za ka iya ƙara sawa to ita ma alwala tana buƙatar istishabun niyya idan ka fara ta sai ka gama inda za ka fara alwala ka yi niyyar alwala sai ka fasa ka ce aka na fasa alwala nan ba yanzu zan ba bari kawai dan wanke jiki na an na yi sai kuma ka gani a bari dai to in karasa daga baya na fata an gane sai suke ganin wannan ba sharadi ba ne shine suke cewa ni Allah ya nuya ha kada ya yi niyyar yanke ta hatta ta tuba tahara sai tsarkin ya cika shine suke kira istishabun niyya wato zama tare da niyyar nan kana tare da ba ka gama ba za ka yanke ta ba sai ka gama wallahu alam